ka makure mata wuya ka hada da wannan ɗan rigar. ba eh, ni an gani mulka na ta ba respect ni wannan bolewa namu yanzu abin da za a yamma ta yi mu kaɗa mai gaba saboda a ji labarin mu kudu da arewa gabar da yamma. ke eh, haka ne. ne eh. ta ɓarga za ta. Duk yan ɗin na yadda ake yi, wani kama yadda ake yi. Ne ta lungu ne mace. uban ya buge uwa ta dukkan kaga ga yayin iska uban waye ya ce da ku ku sami iyali na ku mutu a lura na turo wannan bai san shari'a ni na san shari'a ka zagi gwamnati na zagi ulu dai ba gwamnati ta zana aiki ba ka zama gwamnati wani ta sa ka aiki ta ce ka zo ka yaƙi matar ba amma nan dole ka ga majinsa eh, alƙur'an na daɗe ban gani ba ina jira ina jira na ta jira ka san ma wallahi ni ni ni ne wallahi kotun zan kai ani na rena kasuwa ko sautu ba ni to kamar wallahi kotun kai ka daga ita sai Allah ya san wace ce na Abuja ina ce kota Abuja kuma wa sani Abuja wai sai wai kai ka san sharrawa wala kai da kotu za a kai kotu kuma wala da mala'ika ya dauka da kiransa ai na ji duk yashe ne da na ce wai dauke ku aiki dan ma ranka rade ba da sanin ku wai dauke ku yau ko baka ba na ce wai dauke kun ci uwa ku kafa bakwai bakwai daga har a gaba ku ba da ce baki ba da rike mishi rike mishi na ce a rike karfa kar ka ba yana rike yau tana ga uban da ya saka kai godiyo na uban yana rike wai da a garin nan dama ba da sanin ku ba da yan a ido a tura yan kwanci shine ku na ku gona har hawa miki hakiki sha kake za ka shi kotu to ka sa a dauran sa kana daga amma rike daga mai aikin ne sai yi da ba da ba hankali ne kai abin da za a yi malam bawa cire wannan akwakun da zuwa ina zuwa garin cire cire cire cire cire cire akwakun nan cire wannan akwakun daga wuyansa bi a so a ce cire ta kashe cire ta ah, dan uba ta kashe cire akwakun nan cire ta kashe cire amma wannan ba ya sake da shigo nan dai a ah, wallahi na dauka da sa hannun ku ne ake wa. bishi sai ka kama shi sai ka kama shi ba kama shi ba da ba bishi ba da ba sai ka kama shi kaga irci kala kala eh, rigakafin ma kafin ma ba bashi ba yati ma ba bata ba tsoho ma ba bata ba duk abin nan da ake gaya min ashe gaskiya ne yau na gane wa ido na ana ba da labari kuna ta'adda kuna yin yadda kuke so